yanzu ba muna maulidi ba wanda ya ce bai yi na ruwan da shi ya je ka ruwan shi mana mu da muke ka bar mu in ma wahala ne daɗi ne mun ɗauka ko kai da kake jin kai kana jin daɗi ka je kai ta jin daɗin lafiya mu lamu lafiya mu daɗi muke ji duk wahala ba mai jin bacci a cikin mu nan yanzu ba mai damuwa ma duk wanda yake da damuwa a nan wallahi ba ta sai an tashi nan to me ruwanka